Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta gudanar da wani babban taro da masu ruwa da tsaki a kan babban zaɓe mai zuwa. A ƙarshen taron dai da aka gudanar a kwantagora jam'iyyun siyasa sun rattaba hannu a kan wata takardar yarjejeniyar amincewa da za a gudanar da zaben lafiya ba tare da ta da hankalin jama'a ba. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Williams Adebowale ya ce 'yan sanda fa na da iko ko kuma rawar takawa wajen tabbatar da ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali. Saboda haka ma muka shirya wannan taron sannan ya ƙara da cewa. Generally, I want our leaders, religious leaders they are, to make it a uh, point of preaching that henceforth our young boys, our youths, nobody should be seen carrying or any weapons while moving up and down during this period. Ya gaba ɗaya dai ina buƙatar shugabanni da ma shugabannin addinai da su tabbatar sun yi gargaɗi ga matasa da su daina yawo da kowane irin makami a lokacin zaben. To 'yan siyasar da suka kaɗa hannu a takardar zaman lafiyar dai ga abin da suke cewa. Ah, sunana Dr. Aliyu Sabi Abdullahi Baradin Bargu kuma ɗan takarar Senator Niger North karkashin APC. E eh to wannan dai na tabbata yana cikin abin da kowane ɗan najeriya ke so ya gani to saboda haka abin da ya faru 2011 shi ma watan abun darasi ne Uh, sunana alhaji usman magaji tafiya da nasko ba man pdp magama local gama dalilin da ya sa muka sa hannu a kasan nan yau mo pdp da ke mulki musamman jihar ne jami'in kowa son zaman lafiya su ma dai shugabannin addinai da suka halarci taron sun yi tsokaci ni ne aliyu muhammad sani adarawa shugaban majalisar malamai ta kungiyar Izalatar bida da kamata suna niger state gaskiya taron yana da matukar muhimmanci kuma na fahimci akwai tsari mai kyau da su jami'an aina suka yi amma kuma akwai jan aiki a gaban su akwai jan aiki a gaban police akwai jan aiki a gaban 'yan siyasa sunana nasiru hamza ina wakiltar masallacin jima'a na gra da ke nan cikin garin kwantagora eto eh taro ya yi kyau ga abubuwan da suka aka faɗa domin dama matsalar ba abubuwan da ake faɗa ba amma abubuwan da ake aiwatarwa domin kamar yadda ka sani a wannan ƙasa ta babu ba su ba mu wahala irin jami'an tsaro da kuma su 'yan siyasa da a ce su abubuwan da suka faɗa za su rika tsayawa a kansu to da an samu sauƙin al'amura mataimakin shugaban kungiyar Kiristoci Sikirio Abanjale da ya halarci taron ga shawarar da ya baiwa 'yan siyasa. Uh, my advice to the preachers are that they should not entertain any togri uh, youth to use them as an instrument to scatter the peace. Ya ce shawara ta ga 'yan siyasa kar su ɗaurewa matasan da ke tada fitina gindi su zo su yi ta'addancin da zai wargaza zaman lafiyar. A taron da yi babban jami'in hukumar zaben Yusuf Muhammad ya ɗauki dogon lokaci yana feɗe biri har wutsiya game da yadda za a gudanar da zaben musamman ma akan na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katrida a turance.